Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A eh, video mu na yau za mu nuna muku wani ɓoyayyen gurin ajiya a cikin wayar Android wanda za ka iya ajiye duk wani abu naka, duk wani abun sirri naka ko kuma dai duk wani muhimmin abu wanda ke da matukar muhimmanci a gare ka wanda kake tsoron ko kuma kake gudun wata rana kar a wayi gari ya ɓata. Eh, za mu nuna maka inda za ka shigar da wannan abun ka je ka ɓoye shi ba tare da ya ɓata ba insha'allah Allah. Sannan kuma wannan gurin guri ne da yake da akalla fifteen gig. inda za ka yi ajiya kawai inda za ka ajiye duk wasu abubuwa naka. Amma kafin ka yi wannan ajiyar, eh yana da kyau ka tabbatar da cewa kana da password mai karfi Bayan ka ƙirƙiri password mai karfi ka saka so shine za ka iya yin wannan ajiyar cikin ikon Allah. Kasancewar mutane da dama yanzu za ka ga yawanci wayan mutane memory ya cika sannan kuma mutum ya rasa inda zai ajiye abubuwansa. So wannan zai baka dama ka ɗauki duk wasu abubuwa da suke da mahimmanci wayanda suka fi mahimmanci ka je ka ajiye su a cikin wannan gurin, eh ta yanda ba za ka taɓa rasa su ba. Ko da wannan na cikin wayanka su sun goge shi dai wannan ba za ka rasa shi ba. Ba wani guri ba ne wannan illa Google Drive. Eh, Google Drive yana zuwa akan kowane wayar Android wanda wani space ne storage ne da kamfanin Google suke bayarwa e eh, 15 gig free inda zaka yi ajiyan muhimman abubuwan ka a ciki. Amma kamar yadda na faɗa a farko kafin kai wannan ajiyar ya kamata ka ƙirƙiri password ka tabbatar password yana da ƙarfi sosai. Idan kuma ka ƙirƙiri password mara ƙarfi ne to akwai buƙatan ka koma ka je ka canja wa Gmail ɗinka password saboda. sanin kanku ne duk wani abu dai mai mahimmanci idan za a ajiye ya kamata a yi masa security a yi masa tsaro sosai. So kafin mu shiga cikin wannan shiri kai tsaye ina tunatarwa idan baka danna mun alaman subscribe ba ka taimaka ka danna mun subscribe kana ka danna ƙararrawa sanarwa yadda za ka rika samun sababbin bidiyo na da zaran na ɗora. Da fari wannan shine manhajar application din da za mu yi amfani da shi wato Drive Google Drive wannan yana kan kowane wayar Android wanda yawanci dai wayoyin Android suna zuwa da wannan. Idan kuma ka duba wayarka ka ga babu shi to zaka iya shiga cikin Play Store in kai saci na Drive ko kuma Google Drive kai tsaye wannan application din zai zo. A cikin wannan application din ne za ka iya ajiye duk wasu abubuwa da kake son ka ɓoye saboda wannan Drive din yana ɗauke da wani extra 15 gig a kansa shi shi kaɗai ba tare da bata lokaci ba mu shiga cikin google drive domin mu ga yadda abun zai kasance da fari sai ka danna akan google drive kamar haka wannan ita ce fiskan google drive daga can sama gefen hannu hagu za ga layi layi guda uku da zaran ka danna daga nan za ga cewar gashi nan storage an rubuta storage sannan kuma idan ka lura za ga cewar 15 gig ne kan shi gashi nan 15 gig so wannan ka eh, google ne suka baka daman ka yi ajiyanka a cikin wannan 15 gig din inda za ka iya adana muhimman abubuwanka yanzu kai tsaye ya za a yi mu ajiya a kan wannan google drive din da fari eh, idan kana son za ka ajiye wani abu a kan google drive nan za ka taɓa inda aka rubu inda aka yi alaman plus din nan kana dannawa da fari sai ka fara ƙirƙiran folda yanzu misali daga nan za ka inda aka rubuta folda so sai ka danna a kai domin ka yi creating na folda, sai ka rubuta sunan folda da kake da bukata, yanzu bari mu rubuta sunan folda kai tsaye bayan ka ƙirƙiri folda kamar haka sai ka shiga cikin folder kana buɗe folder kamar haka zai nuna maka this folder is empty kai tsaye idan kana son ka adana misali hotuna ne waƙoƙi ne bidiyoyi ne applications ne saboda yana da kyau gaskiya duk wani abun da ka tabbatar yana da matukar muhimmanci a gurinka so ka sa shi a cikin drive ɗinka saboda ko da wayarka ne ta ya ɓata ko ya lalace ko aka goge ma matukar ka saka Gmail ɗinka akan wata wayar kai tsaye ka suna nan. So da fari za ka fara taɓa nan ne domin ka je ka kai adin na abun da za ka ɓoye a cikin wannan Google Drive ɗin kai sai sai ka danna plus ɗin nan. Daga nan za inda aka rubuta upload sai ka danna akan upload. Kana dannawa akan upload zai kai ka cikin file manager. A nan ne za ka zaɓi abun da kake son ka adana shin hoto kake son ka ajiye ko ko video ko kuma dai waƙoƙi. ko application ko kuma wani abu. Yanzu kamar yadda kuke gani ni bari na shiga cikin nan domin na ɗauko abun da zan ajiye. Nan ne inda zaka ka zaɓi abun da zaka ka ajiye a cikin wannan drive ɗin. Kai tsaye bari na je domin na ɗauko abun da zan ajiye. Bayan ka shiga cikin abubuwa da zaka ka ajiye sai ka yi selecting nasu kamar haka ko ma mene ne. Yanzu kamar yadda kuke gani ga shi nan na yi selecting. Bayan ka yi selecting daga can sama za ka ga inda aka rubuta select sai ka danna a kan select. sai ka ba shi dama kai tsaye za ku ga ga sunan suna ƙoƙarin hawa gaba ɗaya kai tsaye ga shi nan suna yin sacin yawa ga shi nan suna buɗewa ok kamar yadda kuke gani gashi nan har sun gama buɗewa gaba ɗaya so yanzu sai kuma nake son na je na ƙara ɗaukan waƙa ko bidiyo ko application zaka koma baya ne shi ma ka yi mishi folder shi saboda kar ka haɗa su guri ɗaya bari na sake creating wani folder bayan ka creating na folder sai ka shiga cikin folder kamar haka sai ka ƙara danna plus ɗin nan kamar da yadda muka yi da farko ka shiga upload bayan ka shiga upload ne zai kai ka cikin file manager nan ne kuma za ka sake ɗauko abun da kake da buƙatan ka ajiye yanzu bari na ƙara komawa nan bari na shiga sound ɗin nan ok kamar yadda kuke gani bari na ɗauki wannan wakan na ajiye shi a kai so shi nan yanzu bayan ya shiga in ka yi refreshing nashi shi ma za ga zai fara searching domin ya hau kan drive ɗinka ok kamar yadda kuke gani shi nan wannan wakan har ya hau yanzu misali idan kana son ka kunna shi sai ka danna akan shi kamar haka ok kamar da kuke gani gashi nan kun ji wannan wakan ya kunnu so yanzu bari mu gwada buɗe yannan hotuna kuma da muka ɗora su ma za ga kai tsaye suna buɗewa ba tare da ɓata lokaci ba so yanzu duk abun da kake da buƙata za ka iya ajiyewa akan wannan drive ɗin har sai wannan 15 gig ɗin nan da kamfanin google suka baka ya cika sannan kuma abunka yana cikin tsaro cikin kariya babu abun da zai taɓa shi a nan matuƙar kai password ɗin gmail ɗinka mai ƙarfi sannan kuma komai da komai za ka iya shigar da shi nan kaga kenan wannan dama ce mai kyau da ya kamata mutane su dinga yin amfani da shi gurin adana abubuwansu na sirri ba tare da sun rasa ba so a haka za ka dinga yi duk abun da kake son ka ajiye so nan kawai zaka danna filin plus din nan sai ka shiga upload sai ka je ka ɗauko shi ok bayan ka gama uploading duk abubuwa da kake da buƙatan kai uploading yanzu ni idan kuka yi duba izuwa nan za ku ga cewar ban ɗora komai akan wannan eh, a gmail akan wannan drive din ba yana 0% gashi nan iya abun da na ɗora 6 mb ne kawai so kuma ba zai cika ba har sai ya kai 15 15 gig kafin wannan drive ɗin ya cika kaga wannan zaka iya ajiye abubuwa masu yawa ba tare da ka takurawa kan wayar ka ba da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon kar ka manta idan baka danna min subscribe ba ka taimaka ka danna min subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa yadda zaka rika samun sababbin bidiyoyina da zaran na ɗora da fatan kun ji daɗin bidiyon sai mun haɗu da ku a wani sabon bidiyo